masana siyasa da kuma na tsaro na fito da bayanai da suke ganin ka iya kawo sauki a tsakanin jama'a da akalla za a zauna lafiya ko ba makudan kuɗin shiga daidai lokacin da aka shiga watan agusta da kwamitin tattalin arziki ke cewa najeriya za ta fita daga fatara wannan duk na faruwa ne da tunanin mafi akasarin jama'a musamman ma magoya bayan gwamnatin apc mai mulki cewa da zarar shugaban najeriya muhammadu buhari ya dawo daga london zai yi garan bawul da raba kara da kiyashi ga abin da ministan matasa da wasanni solomon dalun ke nuna rashin ganin shugaban na sanya wasu sakin hanya domin waɗansu siyan da ake yi da waɗansu abubuwan da suke yi idan buhari na nigeria ba a soma shi ko bai ce ma kowa komai ba ba wanda zai soma domin shi wannan mutumin fa mutumin ne wanda ya ɗauki lokaci ya gina kansa buhari na na kaman da wani abu cikin jikinsa in yana na a kasan nan waɗansu abubuwan ma ba a ma soma shi saboda haka kaga bera ya rasa kule suna buki suna hawo suna sauka ga masanin lamuran gutsumi da tanadi da ma'adinai dalhatu ribado in 'yan siyasa na rage haɗama za a samu sassaucin kuncin rayuwa zalunci shi yake kawo duk fitinan da kake gani in harka kullum a cikin zalunci na zaɓe ka yau kai memba for example gobe an siyo maka mota miliyan ashirin da fa keke baka da shi muna yawo a ƙasa wannan talaka yana kallon ka bai kamata wannan miliyan goma ka ce a'a gwamna a eh, ni a kan ka siyo min mota miliyan goma da Allah ka siyo min mota miliyan ɗaya miliyan taran nan mutane anguwanmu suna son ruwa suna son hanya ni zan irga maka ga constituency nawa don ya taɓa rayuwar mutane amma in babu adalci kullum muna cikin fitina Bangaren tsaro CSP Ado Gabanni mai ritaya ya ce tun yara na ƙanana akan nuna musu wariya musamman ma 'ya'yan talakawa ko ko almajirai da akan kan sayan sun girma su shiga gungun miyagu. Ubangidansa da ya ɗauke shi duk abin da ya koya mar kaga zai biya wa Ubangidan saboda yana biyansa shi kuma ga na hali talaushi. In ma akwai tausayin tausayin zai zama da ƙarshe. Bisa ma'ana dai irin waɗannan mutanen ne idan suka je suka gamu da wasu miyagun aƙidu sai su faɗa su zama musu hanyar rayuwa. Matuƙa za su faɗa cikin miyagun agidu saboda su ba su da ma agida agidan da suke kai suna yara shine agidar da ya kamata shi malamin su ya to shi malamin kila shi ma ya faɗa wannan agidar me zai sa ba zai kwashi sa sun musu su shiga ba irin su mamari su marigayi da ce ana aikin Allah alhali ba aikin Allah bane aikin nan na shaidana ne tunda baka bar dan wanka musulmi ba baka bar iyayenka ba ma baka bar mutane a masallaci ba ma baka bar mutane a shoshi ba ka tada bom a kasuwa ka ce kana aikin Allah fasaran ba sai an yi dogon bincike a cikin littafi da ayoyi da hadisai ba wannan aiki ne kawai irin shaidana hakika mutane dai na ci gaba da korafin kuncin rayuwa inda jami'an gwamnatin APC ke cewa barnar shekara goma sha shida ba za ta gyaru a shekara biyu ba Nasiru da Mailika murar Amurka daga Abuja, Najeriya.